Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida, Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Kwamitin kula da harkokin shari'a na Majalisar Dattijan Amurka na wani tattaunawa da babban dan shugaba Donald Trump shi da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben Trump ɗin. Kwamitin dai zai wata ganawa siri ce da waɗannan mutane biyu a wani sati mai zuwa idan allah ya kai mu babban makasudin yin hakan ko ne kan batun zargin da ake wa ƙasar rasha na kutse a harkokin zaben shugaban ƙasar na amurka wanda aka yi a shekarar ta gabata kwamitin ya faɗa jiya juma'a cewa babban ɗan trump shi da paul manafort suna tattaunawa da su a kan yadda za su yi wannan ganawar da kuma yiwuwar su dawo da wasu muhimman takardu wanda suke kunshe da bayanai masu tasiri sanarwar da ta fito daga kwamitin ya ce ba zai gurfanar da waɗannan mutane ba kuma ba zai tilasta musu su ba da ba'asi a bayyana jama'a ba amma kuma sanarwar ta ce kwamitin na daman yin hakan a wani lokaci nan gaba idan buƙatar hakan ta taso su dai waɗannan mutane biyu yanzu haka suna fuskantar binciken jami'an tsaro domin sun gana da wani lauyan ƙasar rasha lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar ta gabata. Naɗa sabon babban jami'in sadarwa na fadar White House da aka yi jiya Juma'a ya sa babban mai magana da yawan fadar da aka fi sani ya yi murabus. Yanzu haka dai shugaba Trump ya yi wa Anthony Sakarmunci ta yin mukamin babban jami'in sadarwa na fadar White House. Wannan ne ya sa nan take Sean Spicer, Spicer ya mika takardansa na murabus wanda ya ce zai fara aiki ne cikin watan gobe idan Allah ya kai mu. A cikin sakonsa a shafinsa na Twitter, Spicer ya ce babban karamawa ce da ya samu dama ya aiki a fadar white house kuma tare da shugaba donald trump yanzu dai sara hukabi sanda ce za ta mai gurbin spicer din a matsayin sakatare yaɗa labarai ko da yake shi ma spicer ya taba rike mukamin babban jami'in sadarwa na fadar ta white house din amma na matsayin wucin gadi bayan da mike dugbe ya rike mukamin na tsawon watanni biyu shi ko sakramunci mutum ne wato sannan dan jam'iyyar republican ne musamman ma akan batun asusun tallafawa kamfe kuma na yawan fitowa a cikin shirye-shiryen talabijin a lokacin yakin neman zaben shekarar ta gabata sai dai ya goyi bayan wasu 'yan takarkari biyu kafin daga bisani ya fito ya nuna goyon bayansa ga shugaba donald trump a wancan lokacin ma har yana kiran shugaban trump dan dagajin siyasa a jiya juma'a 'yan jarida suka tayar masa da wannan batun wato game da kalamin nasa sai ce haka shi ma trump ke tada wannan magana kusan cikin kowane dakika goma sha biyar idan suna tare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc babbar jami'ar 'yan sandan minneapolis da ke jihar minnesota da ke nan amurka ta sauka daga kan mukaminta bayan wani dan sanda da ya harbe wani dan ƙasar wato australia mai shekaru 48 da haihuwa har lahira babban jami'ar mai suna jenny hartew ta yake takardanta na barin aiki ne a shafinta na hanyar sadarwar facebook a jiya juma'a tana cewa wannan abu da ya faru ranar asabar din da ta gabata da ma wasu ire-irensa ya sa tana ganin ya dace ta ajiye aiki ta yi jimamin wannan al'amari ta ce ta shirya ajiye aiki domin a samu wani sabon jini mai kuma sabon tunani domin ganin ya samu hanyoyi da zai inganta ayyukan 'yan sanda a wannan birnin sai dai kuma wata jarida cikin gida ta bayyana cewa ita hatiyu ta sauka ne sakamakon kiran da magajin garin birnin best horse ta yi mata wata ce a gaskiya gunduman bai da sauran wani kwarin gwiwa ga wannan jami'ar yanzu haka dai mataimakiyar jami'ar 'yan sandan nan a arandondo ta shirya za ta mai gurbin hatiu din dama da ita hatiu ta jima tana shan suka domin ba wannan ne karo na farko na farko abin da suke kallo a matsayin sakaci ba a gareta. domin ko kwanan baya an zarge ta da kin dawowa da wuri cikin birnin daga wata jihar ta tafi sa'ilin da wani dan sanda da ke zaune a wani shinge ya harbe wata mata bisa kuskure matar ko wacce aka harbe ta fito ne lokacin da ta ji wata na kuwa a kawo mata ɗauki domin ana neman a yi mata fyaɗe. Majalisar Dokokin Ƙasar Venezuela, wadda 'yan adawa ke da rinjaye a cikinta, ta naɗa wani sabon babban alkalin kotun kolin ƙasar. abinda babban kotun nan take ta sa kafa ta yi fatali da shi yanzu wannan shine sabon rikicin da ke neman kunno kai a kasar a jiya juma'a ne dai majalisar dokokin kasar ta naɗa sabbin alkalai har su goma sha uku da kuma wasu mataimakan su ashirin amma nan take babban kotun kasar ta ce wannan ya saba wa dokar kasa kuma wani yunkuri ne na wuce iyakar su Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. A sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan muhimman amfanin tazarar iyali ga lafiyar iyaye mata da kuma alfanunsa. ga tattalin arzikin iyali. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan mahimmancin baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne a kan mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne a kan makoman ƙananan yara masu ɗauke da cutar amosanin jini yayin da rahotonmu na biyar zai bi tawagar bakatma hukumar nan mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro cutar sida kuturta da kuma tarin fuka a jihar bauchi zuwa ƙaramar hukumar shira a ci gaba da zagayen ƙananan hukumomin jihar da hukumar ke yi baya ga waɗannan rahotannin za mu ji daga bakin mai ɗakin gwamnan jihar kaduna hajiya ummi aisha nasiru yan rufa'i irin kayan abincin da suke ƙoƙarin faɗakar da al'ummar jihar kaduna da a rinka baiwa yara ƙanana a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da cutar tamowa a jihar ta Kaduna. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa rashin rungumar tazarar iyali yana taka rawa wajen mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Sai dai kuma a hannu guda Masanan na nuni da cewar da jama'a za su rungumi tsarin tazarar haihuwa da an samu raguwar mace-macen matan da kaso talatin cikin ɗari. To ko yaya jama'ar da ke karamar hukumar Rona ta jihar Jigawa suka karbi wannan batu? Malama Hafsa Ja'afar ita ce mai kula da sashin ba da tazarar haihuwa a babban asibiti da ke karkashin kulawar hukumar lafiya a matakin farko na garin na Roni. Mu dai karamar hukumar Roni mun samu ci gaba mata masu zuwa tazarar haihuwa. Da dai akwai cikin duhun kai mazajen su sai su ce Allah bai hana ba to kuma yanzu Allah ya kawo mana yanda muke dan jan hankalin su ko in muka fita gidan biki ko in muka fita gidan suna haka ko kuma a saka a cikin shelar ta tazara haihuwa da dai muna samun kamar mutum sha biyar to yanzu kuma ci gaban da ya zo haka muna samun har mutum 148 a kowane wata muna samun haka. To shin malama Hafsa zaki ki dan faɗawa masu sauraron mu wasu kaɗan daga cikin amfanin ba da tazarar haihuwa? Abin da muke kira da shi tazarar haihuwa shine muke nuna mata kamar misali haihuwa ɗaya zuwa goma. Yawanci in muka zo kamar misali karɓa haihuwarsu mu ma'aikata muna shan wuya su kuma matan suna shan wuya to shine muke dan nuna musu su zo su ringa yin alluran nan saboda tana da muhimmanci ba ce aka yi an daina haihuwa gaba ɗaya ba amma a huta zuwa shekara ɗaya zuwa hudu ko biyar mm. sannan mace sai ta kuma ɗauka wani juna bin ba matsala. Idan misali mace ta ɗauki ciki kafin waɗannan ratan lokacin da kika bayyana, inda akwai wasu matsaloli da ka iya samunta? Ana samun matsalar kamar jijjiga ita ce ake cewa eclampsia ko kuma zubar da jini shine muke kiran shi PPA. da kuma fashewar mahaifa to duk ana samun wannan matsalolin a kai idan suka zo muna dan gaya musu da kuma wannan shan maganin maganin hausa duk muna nuna musu gaba ɗaya su daina saboda ba shi da amfani idan kuma ka tsinci kanka a cikin wannan yanayin abubuwan da na lissafo to garzayo ku to asibiti akwai ma'aikatan kula da lafiyar halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a Najeriya. Uwar gidan gwamnan jihar Neja, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, ta bayyana mahimmancin baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman domin inganta lafiyarsu da na jariran da suke ɗauke da su in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Dr. Amina Abubakar Sani Bello wadda kwararriyar likitar mata ce ta ce kulawa ta musamman ga matan masu juna biyu zai taimaka matuƙa wajen raguwar mutuwar matan a lokacin haihuwa. Uwar gidan gwamnan Naijan Dr. Amina da a yanzu haka ta samar da gidauniyar kulawa da mata masu juna biyu da kuma matan da ke fama da cutar sankarar mama ta kara da cewa eh wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da zai taimaka mata masu juna biyu su haihu lafiya ba za su rasa rayukansu ba mata a najeriya da yawa suna mutuwa wajen haihuwa kuma matsalan shine yawancinsu gida suke haihuwa matsala ya kama su ba hanyar taimakawa to banda na mata masu juna biyu mun kafa wani santa ana kim eh, na duba mata don a gano wa'anda suke da kamar ciwon sankaran nono a farkon shi matsalar ciwon sankaran nono shine yawanci mata suna zuwa lokacin abu yayi nisa babu wani abu da za a iya yi daga nan mata sai su mutu daga cikin wannan ciwon to amma shi abin da yake bukata shine a gano shi da wuri su lokaci ba mu iya hana ciwon amma muna iya kamawa da wuri ta yadda za a samu maganin shi da wuri mata su samu su samu lafiya to abin da santa ɗinmu muke yi shine duka mata ko da muna eh, wato ana ana screening ɗinsu ana duba su ya ana yawa ana tantance su a gano waɗanda suke da matsala tun da wuri ko kuma wanda basu da shi waɗanda kuma basu da shi in an duba su sai a basu lokaci wanda za su sake dawowa ana duba su don manufan mu shine duk wanda take da irin wannan ciwon a kama shi tun da wuri ta yadda za a ba ta magani da wuri kuma muna tantance mata game da ciwon sankara na bakin mahaifa ana ce mashi cancer of the cervix shi wato ciwo ne wanda yakan ɗauki shekaru da yawa kafin ya kama mace alamomin ana ganin su da wuri to wannan ma in muka tantance mata muna ganin alamomi nan take muna iya basu magani ta yadda ba za su kama wannan ciwon ba amma yanzu ya girman wannan matsala take a yana da yawa ai a Najeriya gaba daya a cikin ciwutukan daji ko sankarau da ke kama mata wa'annan guda biyu na nono da na baki mahaifa su ne suka fi kashe mata saboda haka ciwo ne mai mahimmanci kuma matsalan da muke da shi shine mutane sun canfa shi ba su zuwa asibiti da guri to mu manufan mu a nuna ma mata cewa mutane ma da maza da mata cewa wa'annan cututtukan ana iya kama su da wuri amma abin da ake so shine a tafi asibiti da wuri a je a duba. Dr. Amina Abubakar Sani Bello uwar gidan gwamnan jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya sun kara jaddada cewa zuwan mata masu juna biyu awo da kuma haihuwa a asibiti ne kadai zai kawo ƙarshen mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabu. Malama Hajara Muhammad Bello ta babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa ce ta bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da ita yayin wani gangamin faɗakarwa akan kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a asibitin. awon ciki yana da muhimmanci kwarai da gaske ga mata masu ciki domin idan sun zo wannan awo akwai abubuwan da ake musu ana gwada hannunsu domin a ga jininsu ya hau ko bai hau ba idan jininsu ya hau ana rubuta musu magani ana dan dauka musu lokacin da za su dawo domin a ci gaba da duba su har su haihu lafiya sannan ana gwada karfin jininsu wannan karfin jini da ake gwadawa don a ga yaya suna da isasshen jini a jikinsu ko ba su da shi idan suna da isasshen jini a jikinsu shikenan idan kuma kuma an ga cewar jinin bai ishe su ba amma bai kai yadda za a kara musu jini ba za a rubuta musu magani za kuma a ba su shawara akan abincin da ya kamata su ci jinin jikinsu ya dawo za kuma su dinga zuwa ana duba su har lokacin haihuwa daga wani lokaci mai ciki ya kamata ta fara zuwa awo lokacin da mai ciki ya kamata ta fara zuwa ciki daga zarar an ce ta yi wata biyu bata ga jinin al'adar ta ba wata uku zuwa wata hudu ya kamata a ce ta zo ta fara awon ciki menene bambancin matar da take zuwa awo da wadda ba ta zuwa akwai bambanci da yawa saboda matar da take zuwa awu za ka ga cewar kamar yadda ne bayani a baya in dai har babu isasshen jini a jikinta za a maganta mata shi wanda wannan rashin jini ba karamar illa ba ce ga mata masu ciki yana iya sa a haifi da ƙarami yana iya sa uwa teɓari yana iya sawa ma uwar ta rasa rayuwarta ko duk a rasa guda biyun gaba ɗaya a rasa ɗan a rasa uwar wane irin kira zake ga mata masu juna biyu ganin sun zo asibiti domin su amfana da wannan shiri na rigakafi kiran da zan yi ga mata masu juna biyu shine da Allah da zarar sun samu ciki su dinga neman izini ga mazajensu ce wasu su basu su dinga zuwa awu domin idan akwai matsala a tattare da su a maganta musu ita kafin lokacin haihuwa yayi wasu matan sukan zo awu amma kuma in haihuwa ta tashi sai su haihu a gida suna ganin zuwa asibiti haihuwa ragwanta ce me zaki ce a game da wannan zuwa haihuwa asibiti ba ragwanta ba ce ba saboda matsala ta fi faruwa yayin nakuda ko kuma a ranar farko da aka haihu matsala ta fi faruwa a wannan lokacin to kaga ai ba iyawa bace a ce ka zauna mace ta zauna a gida ta haihu mabiya ta makale ba ta fita ba jini yana ta zuba an ɗebo ta ba a cikin hayyacinta ba an kawo ta asibiti gara ta zo ta haihu a asibiti idan an ga matsala za ta faru za a magance mata ita kafin faruwar wannan matsala malama hajara muhammad bello ta babban asibitin dutse da ke jihar jigawa kenan muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Cutar amosanin jini cuta ce da likitoci suka tabbatar da cewa ana garanta daga iyaye da kakanni. Shin ko menene mafita ga ƙananan yara game da cutar ta sankara jini? Shuaibu Mamani na da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Dr. Mani Amadu ƙwarar likita da ke asibitin ƙaura Hassau ya fara yi mana fashin baƙin ita wannan cuta ta amosanin jini. Cuta ce wadda gadonta ne ake yi. ba ɗaukar ta ake ga wani ba in ka ga mutum da amasanin jini ko emasi to ba shakka ya gado ta ne ga mahaifa kala biyu ne na farko kamar in mutum ya gado ga mahaifi ɗaya shine kala guda ita ce muke kira heterozygote to ita mahi yawa dai ba ta damuwan mutum ta biyu kuma ita ce wadda aka gado ga mahaifa biyu an gado ga uwa kuma an gado ga uba ita ce ake kira homozygote to ita ce gaskiya wadda ke tsananta sosai bayan karamcin jini tana haddasa ciwo na jiki sosai lokacin musamman dai kamar lokacin ɗari ko shigowa na sanyi na damuna tana damuwan mutane sosai shine ake cima crise occlusive doktor da yake ka bayani cewa abu ce cuta wadda ake gadanta to kira ina makomar ƙananan yara a ciki to ba shakka cuta ce wadda ke damuwar kananan yara sosai saboda su in ki ta taso gaskiya suna ba mutum tausai homozygotic nan kullun ne suna cikin karamcin jini su kan gaskiya in ba gama da ƙarin jini ba gaskiya rayuwa ma ba ta inganta a takaice kenan dokta cuta ce mai matuƙar illa watakila ma tana kisa sosai eh, ba shakka eh, amc tana da illa sosai na daidai Kagari tana kawo karamcin jini kamar yadda ni ce to an sani kuma karamcin jini abu ne wanda yana kawo rauni sosai ga jikin mu kai kare da karo da wannan da ake kira umar zigota gaskiya in abun ya yi nisa tana iya ta kai mutum ga halaka idan kwana ya kare tunda haka ne duka cuta ba ta rasa matakan kai dr wani amadu ya kutso da bayanan gargadi ga ma'aurata kula da yara musamman lokacin ɗari ko kuma sanyi tsanani na damana kenan ya kamata wanda ke fama da ita idan ɗari ya shigo ya zamanto yana unhwani da tufa mai maganin ɗari in ba haka ba wannan kirizi ke gaskiya tana damuwar mutum to ita dai rigakafin ta guda ne in ya zamana mutum yana dauke da emasi gaskiya kahin yayi aure ya san cewa wancan da zai aurewa yana da ita ko baya da ita sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani tawagar hukumar bakatma mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro sauro cutar sida kuturta da kuma tarin fuka ta isa karamar hukumar shila da ke jihar bauchi wakiliyar mu amina abdullahi girbo na cikin tawagar ga kuma rahoton da ta aiko mana da yake marabtar hukumar bakatma mataimakin shugaban riko na karamar hukumar shira alhaji adamu abubakar tumfafi muna farin ciki da sakon da kuka zo da shi kamar ni zan iya cewa na can ba dan wani lokaci ma Kawai memba naku ne saboda akwai dan wani asamin da muka yi da ku so ni ba bakon wannan cibiya ba ne abu ne da kusan wasu abubuwan na san su na gan su wasu kuma aka yi da ni so lalle wannan cibiya ta bakatuma na tabbatar kuna iya bakin ƙoƙarinku wurin taimakawa gudanar da abubuwan nan duk da kuka lissafo kuma ina mai ba ku tabbacin ni zan faɗi a ƙaramar hukuma na na shira an amfana da wannan abin sosai kuma abubuwa da dama wanda kuka sa a gaban ku na kuga kun kawar ba shakka an kawar da yawa. Mataimakin shugaban riko na ƙaramar hukumar shira kenan Alhaji Adamu Abubakar Tumfafi da yake bayani alhaji umar yarima sallaman katagum jama'a al'umman shira da shi allah ya kawo mutanenmu na bakatma sun zo saboda su wayar da mu abubuwan da ake ciki kuma mun ji bayani daga shugaban bakatma dr dada ya mana bayani filla-filla yadda cututtukan nan suke adabar jama'a suke kashe mutane kowanne daga cikinsu babba ne in ka ambace shi da hiv da tarin fuka da kuturta da zazzabin malaria kowanne yana kisa musamman yara masu tasowa zazzabin malaria nan yana musu ta'adi iri-iri saboda haka kashi dr dada ya zo ya mana bayani irin halin da ake ciki muna fata wannan bayani da mai girma shugaban bakatma ya mana zai mana amfani sosai da sosai sallaman katakon kenan alhaji Umar Yarima Ali, shugaban Bakatma Dr. Mansur Mustapha Dada ya bayyana irin tsarin ayyukan da yake rataye a wuyar hukumar. Akwai kuma kwamiti wanda za mu rantsar. Kwamitin da za mu rantsar shine wanda za su dinga kula da yadda za a dinga yaƙi da waɗannan cututtuka guda hudu ba a kan yaƙi da waɗannan cututtuka kuma za mu je babban asibiti na nan jama'are su ma mu duba aiki muna ɗauke da kaya a ƙaramar hukuma yadda muka duba muka ga akwai gibi za mu sauke mu ba da kayayyakin da ya kamata haka shi ma general hospital idan mun je muka duba musamman ɓangaren da ya shafi yaƙi da waɗannan cututtuka guda hudu akwai kaya da za mu sauke mu ba su. Dr. Mansur Mustapha da da kenan shugabar hukumar Bakatma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bi mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru Rufa'i domin jin irin ƙoƙarin da suke yi na faɗakar da mata irin abincin da za su baiwa 'ya'yansu domin kaucewa kamuwa da cutar tamowa. A cikin abubuwan da muke ƙoƙarin yi shine mu wayar ma da 'yan uwanmu kai daga mazan mata cewa wannan matsalar da take kashe mana 'ya'ya hmm. abin da za mu yi na yakatta din yana nan a tare da mu yanzu in ka duba waken soya muna da shi alhamdulillah ah, gyada muna da ita su gero da sauran abubuwa da su manja hmm. abubuwa ne da su dawa ah. akwai kunun dawa don aka hada aka ba yaro su zogale dinnan suna da abubuwan da za a ɗauka daga ciki a haɗa a ba yara kaga sun samu ƙarfin jiki da ginannen jiki cikin ikon Allah babban matsalan ba wai rashin abincin ba ne Allah ya wadatar da mu muna da yalwacin kayan abincin wani irin abinci ya kamata mu haɗa da zai mana amfani a jikin mu shine don mafi yawanci zaka ga eh, mutanenmu mun fi ga cin eh, duka eh, starch abinci da za a ce carbohydrate su kuma iyaka irin eh, kashin aji na wannan irin kayan abincin su kadai ba su isa su gina mana jikinmu ta yadda ake bukata yadda zai samu koshin lafiya ba don babban matsala shine wannan matsalan tana karya garkuwan lafiya na jikin eh, dan adam abinci cikan kuma da ya kamata mu haɗa mu shi ga 'ya'yan itatuwa ga ganyayyaki duk muna da su alhamdulillah bishiyar mangoro kusan tana nan ko ina har su gujiya zaka ga akwai abin da aka haɗa na gujiya hmm. za a samu cikin ikon Allah a samu abinci mai eh, sinadarin da yake amfana wa jiki to sai ka ga ko da kana da rumbu bukatar rumbu na buhunhunan shinkafa wannan shi kadai ba zai iya gina maka jiki yadda ya kamata ka samu koshin lafiya da ingantaccen garkuwar jiki ba so shi ne muke kokarin mu haɗa kai da su masana kan wannan ilimin kashi-kashi na abinci muga cewa cikin ikon Allah a cikin wannan tsarin da muke yi na cardinal me za mu iya fitowa da shi da ake cewa local recipes um, ne. hanyoyin dafa abinci namu na gida wanda za mu iya yadawa kamar shi ikon Allah ta hanyar rediyo dinnan haka ko talabijin mm. da kuma ma asibitocin da muke bada wannan magungunan na rashin lafiyan me za mu iya koyawa ah, matanmu a gida su ga cewa suna cikin ɗakin su ma za su iya haɗa abincin da in Allah dan suka ba 'ya'yansu ba sai an kai ga wannan eh, eh, cikin wannan tsamarin da za a ce yaro ya kai ga ya kusa rasa ran shi ba. Hajiya Ummi Aisha Nasiru ‘yan Rufa'i mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna kenan ke mana bayani irin abin da suke ƙoƙarin faɗakar da iyaye su rinka amfani da shi domin yaƙi da cutar rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara wato tamowa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne yake cewar mu huta lafiya ya ya a nan suna mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari sun in kaji kamar ka yi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure an ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka don in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga lalle ne su rike mu ba ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana jama'a tambaya ni ke da jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.